Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da Patrice Talon na jamhuriyar Benin da wasu takwarorinsu na kasashen sai da yawo da ba a ambaci sunayensu ba ne ga gamayyar kungiyoyin Front Patriotic pour la ke shirin shigar da kararsu a gaban kotun kare hakkin ɗan adam da na al'ummomi. Wato Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples a bisa zargin su da toye haƙƙin 'yan Niger, ta hanyar jerin takunkumin da ECOWAS da UMOA suka kakaba wa ƙasar. bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin demokradiyya jigo a gamayyar ta front patriotic bana ibrahim ya yi mana karin bayani kan dalilan wannan yunkuri wannan takunkumi wanda bamu taba gani ba ya kawo rauni da yawa tunda mutane sun rasa rayukansu kuma akwai wansu da sun ka rasa kayansu a bisa bododin da ke mu da wa'ansu kasashe a cikin shartin wa'annan kungiyoyi wanda sun ka sa mana takunkumi babu hujja a sa da takunkumin nan mun ɗauki niyyar cewa za mu kai ƙara gaban koti na eh, yankin afirka mai kula da ƙare eh, hakkin ɗan adam kuma ba ƙasa ba ne a'a shugabannin wa'anda sun ka ɗauki wannan nauyi patrice talon na benin tinubu da sauransu suna za mu kai ƙara gaban koti. tuni dai aka fara yunkurin tattara bayanan da za a gabatarwa a kotun a matsayin hujjojin da ke tabbatar da cewa matakan da sai da da yuma suka ɗauka kan nishar sun cutar da 'yan ƙasar. to muna kira ne ga mutane su wanda dai sun ka samu rauni ko ta wace hanya ne su kawo muna eh, shaida wa'annan za mu tartarawa kuma sai mu kai ƙara mu. To amma shugaban haɗakar ƙungiyoyin ruwa da son Allah dambashi da ke da irin wannan ra'ayi na gwagwarmayar kwato hakkin ƙasa ya gargaɗi takwarorinsa akan maganar bin ƙa'ida. Komai ta daɗe sai mun bi tafarki na doka ta haddo mu Nijar ta. amma ita fa shari'a saban hankali ce waɗannan shugabobin yan yawa sun kasa wannan takunkumi yau yan hula muna da matsayin da za mu kai ƙararsu kuma a saurare mu abinda muka yi duk matsalar da wannan abin ya kawo mu yi takardu sai mu ɗoka mu kai ministar ɗin justice ta niger mu kwatanta masu iko ya kamata a kai ƙarar wannan abin tun daga mu da mu. a 1998 ne aka kafa kotun afirka mai kula da kare hakkin ɗan adam da na al'ummomi mai ofishi a birnin arusha na ƙasar tanzania a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar afirka da nufin ƙarfafa matakan kare hakkin ɗan adam Ƙasashe 34 ne suka yi rajista a matsayin mambobinta, sai dai daga cikinsu takwas kacal ne suka yi amanna da hurumin kotun. Najeriya da Benin na daga cikin ƙasashen da har yanzu ba su yi amana da hurumunta ba, abinda ke nufin ba ta da ƙarfin gurfanar da irin waɗannan ƙasashe in ji masana sha'an diflomasiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.